A shirinmu na nishadi a wannan mako muna nan dauke da bakuncin Ricky Ultra ya take ne. To sunana El Yakub Ismail Ibrahim wanda ake wa lakabin Ricky Ultra. Ricky Ultra. Kwarai da gaske. To daga yana ka samu Ricky Ultra? to gaskiya wannan dogon zance da zan iya cewa dai amma a takaice ne a rike din na taso ne suna ne wanda ake kira na yawanci dama da nake tasowa ultra kuma sai zan iya cewa kalmomi ne na turanci wanda na hada wanda yake nufin unpredictable love to real africans americans asians australians da dai wato gabaki ɗaya dai yana nuna cewa dai ba na nuna bambance-bambancen ko da mutum shi yarensa daban ko ko sa daban ko to kai mawakin menene rauji ne ko ko na yi? to gaskiya ni zan iya cewa salon waka na na gambara ne amma irin na zamani ne hip hop hip hop din kenan muna zancen shekara nawa to <laughs> to professionally zan iya cewa shekara kusan goma sha shida kenan ya aka aka fara. abin da ya jawo hankali na a gaskiya na fara ni da yawanci rawa nake a lokacin mm. daga rawa sai ya zamto Ah, ina yawan sauraron waƙoƙin irin su hip hop na da wanda an san su irin su nas su tupac da su mm. sauran to daga nan sai na ga abin sai jawo min ra'ayi na ce to bara ɗaya ɗan kwatanta ganya basira na take to a lokacin shekaru goma baya to yawanci ma ba a shi hip hop din da hausa da harshen hausa sai da turanci to yawanci waƙoƙi na a lokacin da turanci nake ta rera su na ji shekaru uku baya to lokacin da zan iya cewa gambarar hausa ta dan fara samun karɓuwa kenan sai na ce to bara in juya harshe gaba ɗaya daga turanci zuwa hausa da wace ka fara da turanci ne na fara. A ah, ita gambarar ta Hausa. Gambarar ta Hausa to zan ce wanda da ah, waƙar da na fara gwada sirar hausar ita ce waka ce wanda zan iya cewa wasu ne suka featuring dina a ciki ai mai sauraro ya gaji da jin to <laughs> na fara wakar a sun sa ni a zarbabi ni da dama na bace musu suna ta damu wani dama MC suna da dama matasa ai muke da dama gayu na ba su gardama ga wanka so fresh sai har kakano ta Lagos ba adawa mahakurci mawadaci shakurmin ka ni ne da daci gani da naci gani da ta <laughs> kwarai da gaske ita wannan akan me kai ta a to wakar dai da aka gayyace ni dama in yi wato ba su da dama su waye ba su da dama to wato mu kenan yan gambara a lokacin ake tunanin cewa wato gaba ɗaya ba mu da dama a cikin harkar waƙa. so sai muka fito muka ce a'a na turancin ne dai a gaskiya a lokacin eh. to shine muka ce to bara mu fito da wani salo da a bamu dama mu furta mu faɗi ra'ayinmu mu game da harka a san cewa idan an bamu dama to mu ma fa za mu iya gambara nan da harshen hausa wani irin sakonni ake isarwa sakonnin da nake isarwa idan ni isarwa yawanci akan abubuwa daban-daban ne da ya shafi wato al'amuranmu na yau da kullum sa'an nan kuma wasu kuma na amfani da dama domin zan iya cewa mika sakonnin ya zan iya cewa harshen hausa irin kalamun domin akwai abubuwa da gambara kana nufin ka ce min da gambara za ka koyar da harshen hausa domin akwai wasu ah, maganganun da nake ina ɗan gaurayawa da irin karin magana misali uh, misali a zan iya cewa to nan gani nan bari a ah, kayan kamfani daban da na shago a bakin tsoho goro kan tsufa a bari ya huce shi kan kawo rabon wani a rashin kira karin bebe ya bata a so wa a so yayanta duk wayannan karin maganganu wace ce bakan damiyar ka to bakan ta gaskiya babu domin ya danganta ni a guna duk waƙoƙin da nake aka fi da ita to akwai akwai just bounce wannan da harshen hmm. turanci ne akwai na fi so da yadda na harshen hausan akwai wanda ne na fi so eh, domin zan iya cewa shi yanzu aka fi sani na da shi na fi so yadda na rera ta shine a wait wait tsaya let me introduce myself I was born in K City asali dan kasa sit back relax and listen to the beat bring it back the old school I was born in the MC so many MCs wai za su ja da ni to ga igiya ni na rijiya plus I've got a lot of rhymes ai kaca kaca to ga guga sai ku zo ku ja ni ne sim card in ba ni ba wuta ni ne <laughs> so haka ne na ita wannan eh. dan dan asharalle ai ya san da ni ko dan kwairo ai ya san da ni ko dan indo ai to abin da yasa na yi amfani da wayannan kalmomin shine wato dangantaka na kawo na waƙoƙin gargajiya da kuma na zamani a yanzu ah. tunda su sunayen wayanda na kira duk waƙoƙi suke waƙar suke to mu ma waƙar muke to shi yasa na haɗa kalmomin gabaki ɗaya a cikin ah, waƙar gaba ɗaya to ina batun ƙalubale a takaice to kalubaloli gaskiya yanzu dai bana dai fuskantar su domin a da waɗanda nake fuskanta shine bangaren samun wato shows da zan iya ce wasanni domin mutum ya je ya baje kolin wato basiran da yake da shi an karɓa ya al'umma sun karɓe ku kwarai da gaske sun karɓe mu domin yanzu ma a koda yaushe banda kira da shafuffukan sada zumunci da ake da su na mm. instagram da twitter da sauran kullum sai ki ji wato masoya tambaya suke akwai sabuwar waka akwai sabuwar waka in ga cewa harshen hausa ta samu karbuwa ta bangaren hausa hip hop din kenan wato gambarar hausa wuri na kenan to al'adan wannan shiri muka yi wa mawaki tsiye mu ce muna baiti ko amshi in muka tsiye ka to bara mu gani jama'a ku dinga sauraron dandalin VOA domin dai suna ta kayatar da VOA duk abin da zaka ji ko zaka so ka rera ka zo ka ji mu domin mu zo mu ba su to madalla baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya